daman cewa ne daman ki magana kin tsaki ta wani kama kame haka daman cewa ne za ka iya ƙara aure yanzu ko ka ganin nan ba inda zani sai dai ka je kai kadai ka dawo kai A dawa fa ka ce me yake da shi da zan mai adawa dakata dakata asiya idan kika je yanzu ki gaya mata ta cire tsoro a zuciyarta ba a shiga dawa don ƙarya san me yasa ake ce min malam dan wata to duk duniya na fi kowa gata ni kadai ne nake da kowa guda biyu wacce ta ciki na daban wacce ta haife ni daban ni kadai ne duk duniya an ce kuma ki gaya wa baba larai mahaifiyarki ki ce ina bukata jibi ta zo min da kyakkyawan labari burina burina e burina cikarsa ni burin raina burina ni ne dina e wani burin shi yake kai wani rana Assalamu alaikum. Assalamu likita. ya gida. Lafiya alau. Lafiya alau. Shi za a baki. Maganin bacci nake so. Irin maganin mura wanda zai sa ki bacci sosai amma dai za ka Ba ki baki dinga kan. Wannan zai yi. kika sha wannan amma gaskiya yana da ka'ida. Guda ɗaya ɗaya za ki sha shi a rana idan kika sha wanda ya haura ɗaya gaskiya zai sa ki gaci sosai kuma kin ga ka aje a wannan gida yanzu dai nawa ne kuɗin wannan ɗin to gashi yawa na gode yawa sai da safe Nadia, don Allah don annabi ina son ka yarda da ni. Wallahi tun da nake ban taba zuwa asibiti shan karban maganin zadda ciki. Tun da nake ban taba shan maganin zubar da ciki ba. Ina son ka yarda da ni my dear. Don Allah, ka bani dama. Wallahi duk abin da na gaya ma gaskiya nake gaya ma. Me yasa ba ki san halin kawai ina jin tsoro ne shi yasa. kina jin tsoron irin ha'incin da kika mu? Haka ba da mai To menene? Ki faɗa min to menene? A'a ba haka ba ne, ba na son na zama tauraruwa mai gutsiya ne. Hmm. Bayan wanda kika riga kika zama? Bayan wanda kika riga kika zama? Ni fa ba na son in shiga tsakaninka da ‘yan uwanka shi ya sa fa. Ai, ni sani, ‘yan uwana ba su miki komai ba. ‘Yan uwanka babu abin da suka mu, amma dai, yayi ne. Na rasa wai mai bawon Allah nan yi miki. Kin bikin ɗaukaran tsana kin ɗora masa. kin tsana kin ɗora masa saboda kawai yaya ba da ke shi kenan ɗan bawan allah nan ba ruwansa a'a duk wani abu nawa da naki duk shiga yake amma kin ɗaukaran tsana kin ɗora masa dama ina son in sanar da kai ki sanar da ni ki sanar da ni ki gaba ɗaya kin ɗau karan tsana kin ɗora a kansa duk wani karan tsana kin ɗauko gaba ɗaya kin ɗora a kansa saboda a'a ya yaba da matar kaninsa ina daga cikin wanda ya bani gudunmawar rayuwata nake a cikin wannan hali ba kuma wanda ya ji kuka na to ki sani kada ki saki ɗan uwana wani ɗaya daga ciki ya ji wannan maganar a bakin ki muddin ɗaya daga ciki ya ji wallahi sai ki wallahi ba ta gaya min ba ba kuma ma ba ta sake zani ba dan ko ko jiya sai da ya kara wa yaron nan kuɗi wai wani wai ga kuɗi in ka je ka kara shagon ka na ga sana'a ta karbe ka ita ma yarinyar sai da ya dau dubu goma ibata wai wai wai ta rinka sana'a kayan gyale gyale abin ya ishe ni wallahi kai lare wannan mijin na koya taurin kai na neme shi da rana na neme shi da daddare na neme shi a tsaye na neme shi a tsugune na neme shi a zana neme shi a kwance amma na kasa ganin shi ha! ya wuri baba wallahi su fita baki ne na manta a nan ba a kiran Allah to yana da ƙarfin addu'a saboda haka ki canza wani layin ba wannan ba so ɗaya da ƙarya na kirawo shi a kuku gashi ina ganin shi amma dishi dishi na mai bacci yake yana da karfin addu'a yana da ƙarfin addu'a amma me zai hana yi wata wata hanyar da banki canza ba wannan ba to haka ne fa ko ya kamata a <laughs> ah, baba da wuta ka zo da shawara ai shi tun da haka ne ma ka ɗauki yaron nan kawai a auna shi ya tafi ta shaye shaye da sace sace a gari ya ta sata in ya je sata kuma asirinsa ya tonu Allah ya tona masa asiri to idan ya da sai uban ya kore shi cikin sauki kaga mallam marayya bafale bafale hunhune hunhune ce tarje makusa makukpa za ki tuya ki mata albasa to ina labarin yar uwarsa ah hafsa kwarai kuwa an kashe maciji ba a tsara kai ba makira ga ta can hango ta sai mutsi mutsi take da baki tana tunan kufurci eh, a aura ta kawai ta tafi karuwanci ta karuwanci har sai ta yi wani cikin shege tana dawa gidan sai uban ya ce mata maza ta ɗau jakarta ta bar gidan kaga Allah salin halin karatun fatara to wannan layi mai sauki ne kin san aljanu kowa da aikinsa ina da aljani ya barkono in so muke mu zara tayar tsara ta bangaren karuwanci sai mu tura shi yawwa a tura shi akwai aljani dan Sa'idu shi kuma in da bangaren shaye-shaye ne ko kabusu bai kai shi ba shi ke sai mu tura shi to yaron zan haɗa shi da ɗan sa'idu ita kuma za a sanya barkono kalas magana ta ƙare da zama shanshani daga nan ta fara yawon karuwanci sai ta dangana da birnin sun ai ina da shanshani mai barkono kenan ai mai barkono in dai irin wannan lalace nake turawa aljani mai barkono tura shi ta tafi karuwanci to yanzu ke lalai kina da wannan tunanin tun farko kika muke shan wahala ai tunanin da ne na ɗauka ko za a shawo kan shi uban ne gaba ai ina da aljani mai barkono mazinaci ne shi yanzu bai fara neman ta shi kenan ya tsata kan hanya magana ta kare haka daidai kenan shi kuwa za a tura shi layin dan sa'idu kwarai ko ka musu bai kan shaye shaye ba ta sata kuma shi ne sata ta sata a gari wannan an gama ki fatan ya ta adda wannan an gama wannan layi an gama da wannan layi tashi jeki to ya tashi da ki an gama kan ki koma ma yanzu ga yaron yana kokari fita ta kamo shi ta ya tafi ya ta shi shi inda an gama duk inda suke ta kuma duk inda suke za ta nemo su sabon ba da shanshani na eh akwai shanshani akwai shanshani in dai da mu da lafiya mu za a yi kallo a Kuma kenan ba za ki bari ni mai kallon ba? Yar Allah ya ji hana ni in ci gaba eh, auna kike ta yi. Ni ko yanzu ba yake gaban kurna. Duka fage ga da na ci umma ba ta wuce uku ba. Ai bari ki cin gaya. Wallahi mm, duk wannan faɗi tashin da nake da shi gidan mace saboda ke nake yi shi da in ga na kankaro mutunci a cikin gidan da kina gani yadda bala yake nuna mana bambancin abin nan da an yi magana sai ya ce ‘ya'yan mulgayiya kaza kaza a yi yawan kake so tattaro hankalin shi gaba ɗaya da akan ki kankaro mutunci amma da kin ga tsanar da naiwa hafsa da bata ce ko ai ne ne kenan wallahi in ba da ina tsoron hukunci ba dare za mu mu dole idan ya bulu assalamu alaikum Lare, me haka ke kuma? wanne irin zama ne kuka yi haka sai ka ce abin da ke da yarinya kuna zaune kuna ta ce a tsakar gida dubunu irin shirman zama da kika yi ke ba ki tsoron ma mutane su zo su ganki irin wannan zama ha malam da ba zan zauna an ba zauna da ita ba bare wa da wadda take wasa da yayanta kuma an bata jiddumi na da jiddumin ta ba ya za a yi mu fuskanci yana haka zaki ce ma kenan ciwon ya mace aina ya mace ne dole ne in dinga tattaba ta me yake damun ta in dinga gaya mata ni kuma abin da yake damuna <laughs> saboda dole ta alayi baka ji an ce ciwon ya mace na ya mace bane haka ma zaki ce a to kai ma ai ka san haka to ubangiji Allah ya shirye ki mm, Allah ya shirye ki larai a kai habiba ina mamana au ta daka ai ba maman ka zaka ce baka ce ina ta daka ai ta gurai da rai tana daki inda ka san ba kuwar mai ya haka take yanda kake so ni ba rinka shiga daka ina kunsha kaina Kaman mummuna amarya go? Kina ji? Zan je dan tattaro kayana ku wanke min. Saboda kin ga almajiran nan in na sa su wankin nan baya fita. Saboda ka lallai ki dawo ta yanzu zan je ɗebo kayan babu. Kin ji ko? Lare! Larai ki kiyaye duniya. Ina gaya miki fa. Ni neman jama'a nake in ga kalar ta malam ko za ka kawo min da ita. Allah sarki. Eh. Habibu bari in je kawo muku kayan. Ah. Aikin ga da yake aikin wahala ne. ke ne da dadi ya shigo da shi ita zai kira amma ya yake ya ce za a kun gari ya da su Umar, an waye, sannu, to kin ga irin halin abin da yake faruwa yake mun gani ko? ki duba ki ga tun safe baiwar Allah ta saka ba ta fita da ita da Habiba amma har yanzu shiru kake ji kuma na san dai kuna jin yunwa ba na san kuna jin yunwa ni ma nake jin yunwa bare ku duk da kasancewar yau ba ranar aikin ki bane ke za ki tashi ki daura girkin ko ba haka ba kuma abin da nake so da ku ku zama masu haƙuri dama dai kuna da shi amma ku ƙara haƙuri akan ku ku biyo halin mahaifiyarku tun da nake da mahaifiyar nan taku har Allah ya ɗauke ta ko musu ba mu taɓa yi da ita ba ta ɗaga murya ma wannan magana ba ta yi sai da ku biyo halin tukun jiko Allah ya ci ɗan wannan bayar Allah eh sai wai ke za ki tashi ki ɗora abincin nan ta mata ku biyo halin salamu alaikum salamu alaikum to kaji to wa alaikum salam a ah, ta wace wainar kuma ake toya yanzu dan Allah dan annabi sai yanzu za ki kama hanya ki shigo gidan nan tun safe ke kama hanya kika fita amma shiru gidan kin ji ko kin ji ko na ne nace miki ba cewa ne muna da duk saurin da muka innan cewa za ka yi ba mai sauri ba hakan ma kuka yi saurin kenan hmm, ko kuma an sha hudu ba ko to wallahi tallaki ki kiyaye ni ashir dokaji a ah, hansatu tunda Allah ubangiji ya sa masu dawo sai ki fasa dore girkin Eh, kai kuma Umar, to Allah ka je ka kullum mun da yaran nan ƙanana. Ni zan kula da manyan idan na je. Ka ji ko? Eh, da san manta ne dan gaya maka. shi da gidansa ba dama a gyara gida duba da gidan ne kata kata yanzu in ba ko muka yi a dole mu mutu ya ji kunya mutum ba shi da wani aikin kullum sai bacci bacci ne gaskiya abin da yake ba kyauta a gidan ki rasa abin da zaki sai bacci to me yake kike yi a gidan nan yanzu idan muka yi baki ai abin kunya ne irin waɗannan mutum sai je ta sharan bancin kamar wata kasa da Allah rana wannan wallahi duk abin da yake wallahi ba kyauta aikin banza aikin wofi ka duba duba da Allah da gidansa ya kwanta ya hutawa ni da gidana ma bar na da abin da ke damu na yi bacci ina ma wannan shashashararin ya take nabila

wato me zai hana ka fitarwa da Allah na sa haƙi ko ahalari ne kai ka ga mun gaskiya da man kaza nan ya dauka kuma sai imani ya zo min da imani ya zo min kuma kawai sai na ji na fasa ka zo na zo amin. a karanta masa bakar kafa 300 amma kai jahili almajiri su kulma da muke day to day a takawa hauna da kayan wuri-wuri ya ga yake straight from the Active Wisdom Entertainment, present a comedy series of drama, Kazo Nazo. Mala abin da ya bata min rai, shi ka fito ne ma. Wani sararka ce kuma ta kare ku fahimci ni Ta ci uwa ta sala-sala. It is all about happiness. washing away of stress by laughing at any situation. Ni dai yau mafarki ne. Kuma eh, na yi mafarki ne ina so biya. mafarki? Eh. Duk wanda ya mafarki sai ya gashi dafa doya yake amma ni kuma sai na ga soya ta Wannan mafarkin naka abin da yake nuna maka shine ba nan gaba ubanka ba. Ka ji da shi ciwon azali a ɗan kauri. Yanzu nan gemu ne? Ai akwai gemu akwai muna gemu. Zumbule wai kan wani irin tasono ne. na aike ka ka siyo min gurasa ka je ka siyo min gawayi me zan yi da gawayi violence passion wickedness entertainment idan kai wajen gumal yana da da yana da da idan kai tafi wajen shirika tamma yana da da yana da da idan kai tafi wajen kadina malin fashi yana da da yana da da kana zuwa nan madawa yana da yan kaba kai haɓakin dogo yana da ka zo na zo politics and awareness hola Rabbi. Ya akai. Kamata a sallama mutanen nan. Story Dahiru S. Ahmed, Screenplay Sunusi S. Ahmed, Executive Producer Gaddafi Yakubu, produced by Mariam Yarfurani. Ba gas ne ya kare ba, iskar NPC ce gaba ɗaya ta kare da zaki girki. Ni wani abin da kuke fani ba na son sa, na gaya miki. In ba za ku girki ba kan Allah ya sa ku girki. Starring Muhammadu Shitu, Mariam Yarfurani, Dini Mazajen Fera, Nafi'u Foki, Awwar A. Ali, Ashura Comedy. Watch out in YouTube channel. Jerry Dal Kanyewood Kazo Nazo. Directed by Mr. Mo. masu kallon standard boys nan tasha ce mai matukar amfani a gare mu ka shirye-shirye da ilmantar da yare kamar mu ko da can mu standard boys ita ce abin alfaharin mu gaskiyar ka baba sunana dauda lawan dare a gamjin gusau ina kira ga al'umma da mu ba wannan tasha goyon baya ta irin wannan kafofi ne za mu iya sanin irin matsalolin da al'umma take fuskanta a ina kira ga al'umma akan mu yi kokari mu ba da gudunmawa mu ba da goyon baya akan wannan tasha ta standard voice babbar gayya da ba su nuna hamayya sitan tandar boyi suna ajin farko